ba dai karamar gudunmuwa ce ba janareto ya bada ga masu amfani da shi cikin wannan lokaci na rashin wutar lantarki da ake ci gaba da fuskanta a faɗin ƙasar biyo bayan matakin da tarayyar najeriya ta ɗauka sakamakon juyin mulkin sojoji duk inda ka zagaya cikin birnin manya da kuma ƙananan tituna cikin kasuwanni da bakin shaguna za ka ga janareto cikin aiki lawali umaru wanda aka fi sani da sunan kura mai gyaran janareto ne layi ne wasu kan layi inda zai haka ma banda an gama ina da wasu suna nan suna jira na zani gyara kenan dole ne mutane sai sun zan kayan hakuri kenan wanda kenan a dan samu a dan gyara mai sannan sannan kowa sai ya samu abin da aka yi hausawa dai na cewa faduwar wani tashin wani sukan masu gyara da masu sai da janareto a wannan lokaci kakarsu ta yanke saƙa. alhamdulillah saboda gaskiya aikin ba za a cewa ba ba ai ba kwata-kwata dama ana yi amma dai yanzu saboda allah abun ya yi yawa sosai ko ma ina ma duk kusan haka nan dai ne za a cewa. ko da yake dai magyaran na samun aiki sosai a wannan lokaci a cewar alhaji lawali daya daga cikin manyan magyaran janareto na birnin maraɗi suna fuskantar kalubale tsakanin su da masu kawo musu gyara. Kala da babu samu musamman su samu masu hankuli mu samu marasa hankuli. wani ma ya zo hada zai ta yi an ki gyara mishi kaza kaza kaza kuma ya tarra mutane ga sunan ya tarra wani ana yi amma sai ta hada to ko ana iya cewa amfani da janareto na biyan bukata a wannan lokaci to ba a cewa ba biyan bukata amma biyan bukata shi kalilan ne gaskiya kenan dai ba da ya cewa ba biyan bukata sai dai a ce an gode ma Allah tunda aikin da za yi da wuta mai gaskiya bai maka shi yanzu wanga ma mai da ya kara tsada galan biyu bai ma aikin jurni guda idan kun gaba ɗaya bane da wuta da fatan al'ummar jamhuriyar nijar a nan ne hukumomi su gaugauta samun bakin zaren warware wannan matsala wadda a cewar wasu da muka yi hira da su tun yanzu ma ta yi babban ta'annati ga harkokin yau da kullum na al'umma